Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. A ƙasar jamhuriyar Nijar kuma za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko kuma niyya ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwa akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Sarfil Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. a kasar kenya gwamnati ta ce tana shirin za ta rufe manyan sansanonin 'yan gudun hijira biyu da suke kasar mataki da zai shafi 'yan gudun hijira kimanin dubu ɗari hudu a cikin wata sanarwa da gwamnatin ta fitar jiya jima'a ta ce saboda dalilan tsaro ta yanke shawara cewa tilasta kawo ƙarshen karɓar 'yan gudun hijira a kenya abin da kada sanarwar mai shafi biyu ba ta yi ba shine ta fito balo balo ta ce an kori 'yan gudun hijirar duk da haka ta ce gwamnati ta rusa ma'aikatar kula da 'yan gudun hijira a zaman matakin farko kuma tana aiki kan shirye-shiryen wato rufe sansanoni da ake kira da dab da kuma kakuma cikin wani dan gajeren lokaci sansanin da dab da ke arewacin kenya shine sansani da ake kallo a zaman mafi girma a duk faɗin duniya inda halin yanzu akwai mutane 330 galibin su 'yan kasar somaliya sannan sansanin kakuma da ke arewa maso yammacin kenya akwai mutane 55 ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta amnesty international ta kira wannan shawara a zaman ganganci mataki da ta ce zai jefa dubban rayukan mutane na farar hula waɗanda ba su aikata laifin komai ba cikin haɗari rasha ta ce tsoma bakinta ya sa an tsawaita shirin tsagaita wuta da aka cimma da na wasu sa'o'i ashirin da biyu a birnin alepo da yaƙi ya daidaita inda fadace-fadace a baya nan tsakanin dakarun gwamnati da 'yan tawaye halaka kusan mutane 300 kamfanin dillancin labarai na interfax ya ce shirin tsagaita wuta na kwanaki biyu wadda zai kare a safiyar yau asabar agogon siriya yanzu sa bakin da rashin ta ya sa an fara dashi na wani kwana guda hakanan kamfanin dillancin labaran ya ce ma'aikatan tsaron kasar ta ce tsagaita wuta da aka cimma a yankin latakia da ke arewacin siriya shi ma an fara dashi na wasu kwanaki uku a makon jiya ne amurka da rasha suka ba da sanarwar cimma wasu yarjejeniyoyin tsagaita wuta na shiya shiya waɗanda suka shafi yankin na latakia da wasu ƙauyuka da suke gabashin gota na yankin damascus a wani yunkuri na cigaba da aiki da tsagaita wuta a duk fadin ƙasar da aka fara aiki da shi cikin watan fabrairu wadda aka fara ganin alamun yana rugujewa dakarun amurka sun sake koma a kasar yemen a wani yunkuri na korar kungiyar al daga birnin mukala mai tashar jiragen ruwa ma'aikatar tsaron amurka ta ce wata karamar tawagar sojojin sun isa yaman ƙasa da mako biyu yanzu kuma suna ba da abin da ma'aikatar ta kira taimako ta fuskar samar da bayanan sirri mun lura cikin watanni masu yawa abin tashin hankali na ƙara girma ko karfin ƙungiyar alƙa'ida a yaman in ji kakakin ma'aikatar tsaron amurka pentagon wato captain jeff davis ya kira ƙungiyar ta'addan a zaman babbar barazana ga tsaron amurka da ƙawayenta da suke yankin Davis ya kira taimakon da cewa sun hada da sintiri ko kuma shawagi da jirage masu tara bayanan sirri za su yi taimako ta fuskar tsara matakai da kuma baiwa jirage mai a sararin samaniya. ma'aikatar tsaron ta amurka ta ce tana baiwa haɗaɗɗiyar daular laraba ne wannan taimako wacce take jagorancin wasu ƙasashen larabawa da suke da sojoji a yankin na yamal. Wata kungiya mai sa ido kan harkokin Koriya ta Arewa na Amurka ta ce akwai alamun Koriya ta arewa tana shirin yin wani gujin makamin nukiliya. kungiyar mai suna website North da Turanci ta faɗa jiya Juma'a cewa hotunan tauraron dan adam da aka ɗauka ranar Alhamis daga samaniyar sansanin gwajin makaman nukiliyar ƙasar ta koriya ta arewa nuna ana aikace-aikace har da mirgi da na'urori a cibiyar gwaje-gwajen inda galibi ba a yin komai sai in za a yi gwaji jaman koriya ta kudu suna cikin shirin ko ta kwana idan har koriya ta arewa za ta yi gwajin nukiliya a karo na biyar wadda zai zo daidai da babban taron siyasar kasar da ake shiryawa irinsa na farko cikin shekaru 36 jiya juma'a shugaban koriya ta arewa kim jong un ya yi bikin bude babban taron jam'iyyar ma'aikata mai mulkin kasar karo na bakwai inda ya ba da gujin nukiliyar da kasar ta cikin watan janairu da kuma harba kumbo. To labaran duniya ke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A Ingila an zaɓi Sadiq Khan musulmi na farko da zai riƙe mukamin magajin garin birnin London a wani mataki da ake gani na sauyin lokaci ga Ingila da kuma musulman da suke ƙasar su kusan miliyan uku. Shi musulmi ne, mu ma musulmai ne, wannan babbar dama ce ga al'ummar musulmi in ji wani ɗan kasuwa mai suna muhammad ɗan shekaru 69 da haihuwa wadda yake gabashin birnin landa unguwar da galibin jama'ar da ke wurin musulmi ne shekaru fiye da hamsin ne ɗan kasuwan muhammed ya ƙaura zuwa ingila a lokacin da ake nuna musulmi wariya nasarar da sadiq khan ya samu alama ce ta canji daga abin da aka sani a baya a cikin shekaru 60 da suka wuce birnin london ya sake daga zama wuri inda jinsi ɗaya ke zuwa birni mai tarin al'adu da mutane daban-daban daga sassan duniya amma sakamakon sauran zaɓe a duk faɗin ƙasar ya nuna rarrabuwar kawuna tsakanin sauran jama'ar ƙasar musamman kan batun bakin haure rahotanni sun nuna cewa an banda a birnin london din inda kan na jam'iyyar labour ya samu nasara da kuma a wasu wurare kalilan jam'iyyar labour ta sha mummunan kaya rabon da a ga haka fiye da shekaru ɗari. Dan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump da kakakin majalisar wakilan Amurka Paul Ryan sun amince za su gana makon gobe, amma babu alamun dan takarar mai jiran gado yana da ƙwarin gwiwa kan wannan ganawar. Trump ya ce bai sani ba ko tattaunawa da za a yi da nufin haɗa kan jam'iyyar bayan da ya samu nasara za ta haifar da ɗa mai ido kuma hakan bai dame shi ba. abin da ya fi zama muhimmi shine miliyoyin mutane suka fito suka zaɓe ni suka bani gagarumar nasara kusan dukkan jihohi Trump ya ce ya gaya shugaban jam'iyyar rins Priebus cewa kalaman Paul Ryan na kin yi masa mubaya'a bai dace ba samsam. Duk da haka ya amince da bukatar da shugaban jam'iyyar ya gabatar. Ryan ya faɗa jiya cimma cewa shi da wasu shugabannin jam'iyyar Republican a majalisar wakilai za su gane Trump ranar Alhamis. Rahotanni sun nuna cewa ba Ryan ne kaɗai ya goyon bayan ɗan kasuwan da yanzu yake zaman ɗan takarar shugabancin ƙasa karkashin jam'iyyar ta republican ba kamar yadda jaridar wall street ta faɗa wakilai goma sha biyu ne cikin 'yan majalisar wakilai da ta ɗari uku 'yan jam'iyyar republican suka bayyana goyon baya ga donald trump a tsakanin gwamnoni talatin 31 karkashin jam'iyyar ta republican kuma gwamnoni uku kaɗai ne suke bayan mr trump shugabannin amurka biyu na baya bayan nan karkashin jam'iyyar george bush babba da karami sun ce ba za su sa baki a yakin neman zaben jam'iyyar na bana ba hakanan 'yan takarar neman shugabancin amurka biyu na baya bayan nan john mccain a shekara ta 2008 da kuma mitt romney a shekara ta 2012 su ma sun ce ba za su halarci babban taron jam'iyyar da za a yi cikin watan yuli ba da yake magana shugaban amurka barack obama ya ce tilas masu zaɓe a amurka su mai da hankali sosai kan kalaman da ɗan takarar shugabancin na amurka mai jiran gado donald trump da wasu sauran 'yan takara suke yi a magana da ya jiya juma'a a afghanistan wata kungiya da take kare muradun yan jarida tana kiyasin manema labarai 300 ne suka gudu daga kasar zuwa turai cikin shekara ɗaya da ta wuce saboda dalilan tsaro yan jarida sun hada da waɗanda suke aiki ta wata tashar talabijin mai zaman kanta mafi girma kamar yadda aka ji siddiqullah tauhid na kungiyar kare hakkin yan jarida da ke kasar a hira ya faɗa a hira da aka yi da shi da sashen shirye-shiryen afghanistan na muryar amurka ƙungiyar ta ji ra'ayoyin kafofin yada labarai a duk faɗin afghanistan ta nan ne ta gano yawan 'yan jarida da suka gudu daga kasar ji tauhid ya kara da cewa akwai mata 40 zuwa 50 cikin waɗanda suka arce wani harin kunar bakin wake da kungiyar taliban ta kai kan wata motar bas dauke da ma'aikatan kamfani da ake kira mobi kamfani mafi girma a aikin yada labarai ya jawo fargaba tsakanin 'yan jarida a kasar lamari da yasa da dama suke gudu a halin yanzu. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. bakwai wannan waka ta min daɗi Haba Halima wato na tuna jiya. Waka Hausa akwai slow dance. Akwai. Wannan slow dance su dan kwairo su ne yan hip hop. <laughs> Gagargagargagargagargaganga. <laughs> Marigayi Salisu Jankidi da wannan waka ta wato marigayi sultan abubakar hmm. na saboda sarkin musulmi ni a ina kake samu irin waɗannan waƙoƙi wallahi ni dai wannan dai tana cikin wata hira da aka bani alima fi billa zan faɗa miki cewa na manta kowa ne ne ban wannan amma ina tsammanin cewa a gusau wani ya bani wannan ah, kasin na hira da aka yi da jankidi ina tsammani tun zamanin na gwamatsi alif 1960 da wani abu aka yi wannan hira da shi to a cikin wannan hira yana maganganu kan waƙoƙinsa saboda marigayi sultan abubakar ya naɗa shi a matsayin sarkin tafshin sarkin musulmi wannan na ɗaya daga cikin waƙoƙin da ya masa amma yana bayani kana sauraron hirar na je na ba da tarihin na gwamatsa ko na umarin na gwamatsa eh kwarai da wannan sarkin kwandagoro tun shekarar alif ɗari takwas da wani abu yana taɗin cewa kakansu shine ne ɗauke su da shi da mahaifinsa hassan zuwa can ƙasar hmm. kwantagora a lokacin lokacin da turawa kuma suka zo suka tarwatsa su lokacin da turawa suka kama wurin to sai suka tashi daga farko suka koma ƙasar zaria suka sake dawowa kwanta gora daga nan kuma sai tashi sai koma gusau saboda dama shi mm. ainihinsa mutumin kasar gusau ne mm. ya faɗi sunan gare su ina tsammani rawayya cewa na nan kusa da dai gusau kuma in na ji da kyau dai kamar shekarun shi ɗari da uku abin da ya faɗa a lokacin da aka wani yi da shi abin da yake faɗi a ciki kenan cewa mm. shekararsa ɗari da uku da haihuwa yawa to balle kuma a ce ko da yake ban san shekarar da Allah ya masa rasuwa ba mazan jiya kwalai da gaske Allah ya gafarta musu amin sun mami halima mm. yawa bismillah mun karkada kunnuwa to gaishe gaishe kamar da yadda aka saba da farko ga gaisuwar hila a bari ya huce zuwa ga Alhaji ya rubo dinga da duka iyalan shi da kuma duka jama'ar shi a Sokoto birnin Shehu da fatan suna nan lahiya Ga wata gaisuwa zuwa ga Malama Lubna Muktar Umar a Kano da duka ɗalibanta ita ma da tata jama'ar da kuma iyali da fatan duk suna nan lahiya. Sai wata gaisuwa zuwa ga Hauwa Yusuf, shugabar kungiyar mata masihiyawa kuma matar Bishop na Ikara a Kaduna da fatan tana nan lahiya da duka ta da kuma iyali. Allah ya sa haka amin. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Garba da ke NNPC Depot a Jos, jihar Plateau da fatan shi ma yana nan lahiya da iyalin shi. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Malam Muhammad Aminu Musa Birshi, wazirin dirimin Bauchi kuma hakimin kasar Birshi da watan yana nan lahiya da duka jama'a shi, haka kuma muna mishi ta'aziyar rasuwar yar shi a kwanakin baya. Allah ya ji kanta ya rahamshe ta ya gafarta mata ya kuma sa ta huta amin summa amin. Ga wata gaisuwa zuwa ga Zuladaina Abdu da ke Agadas Karti aeroport da fatan shi ma yana nan lahiya a ƙasar jamhuriyar Nijar. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Hajiya Khadija Umar Azare a jihar Bauchi da fatan tana nan lahiya. A gaba kuma ga wata gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Sheikh Abubakar giri Argungu har wayo kuma muna mishi ta'aziyar rasuwar yar shi Amira wadda ta rasu a cikin hatsarin mota a makon da ya gabata Allah ya ji kanta ya rahamshe ta ya gafarta mata ya kuma sa ta huta amin summa amin har wayo kuma Sheikh Abubakar Gero na miƙa godiya ta musamman zuwa ga duk waɗanda suka yi tururuwa zuwa wajen yi mishi ta'aziyya saboda wannan rasuwa ta yar shi Amira. daga ciki yana mika saƙon gaisuwa zuwa ga mai martaba sultan da gwamnonin jihohin kyabbi da sokoto da zamfara da kuma shugabannin ƙungiyarsu ta izala da suka je suka yi mishi ta'aziyya allah ya ji kanta ya rahamshe ta ya mata ya sa ta huta Ga kuma wata gaisuwar hilin a bari ya huce zuwa ga Ibrahim Baba ɗalibi a jihar Texas ko kuma in ce a Dallas da ke jihar Texas da watan yana nan lahiya sai wata gaisuwa zuwa ga Tijjani Dagazawa a Maiduguri da Girema Ashaka shi ma a Maiduguri da kuma Muktar Jibrima a Maiduguri da watan duk suna nan lahiya. Sai kuma wata ta'aziyya zuwa ga iyalan Alhaji Ilyasu Mu'azu Bature dangane da rasuwar ma'aihiyar Hajiya Mariya Mu'azu da ke wushi shirar Kaduna. Allah ya ji kanta ya rahamshe ta ya gafarta mata ya sa ta huta amin. Waɗanda aka bari da kewa kuma Allah ya ƙara haƙuri da dangana ya kuma sanya ya zukata amin sun amin. Ga wata gaisuwar hilin a bari ya huce zuwa ga Mamman Yakuba da matar shi a Nijelek Magarya da Abu da Habiba matan shugaba Ahmadu Dambarin Gamba a Magarya da Jarogal mai shayi da Isaka Fizik a Magarya da shugaba Iliya mai kanti da shayi a Garkin Daura. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Malam Zanaidu da Tela Mutari a Katambaje da Tela Isa a Ayekuwa da San kira Ɗan Tsamaye a garin bandi da Malam sula Maƙeri a Sitawa da kuma Alhaji Musa Husaini Metr Muiz da iyalin shi da watan duk suna nan lahiya a ƙasar jamhuriyar Nijar. A gaba sai wata gaisuwa zuwa ga Abubakar sadiq Kahin Soli da iyalan shi a Kano da watan duk suna na lahiya da kuma ma'aihiyar shi Hajiya Yaya kahin soli da fatan tana nan lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga khadija kubra magajin jahun a jahun jihar jigawa da fatan ita ma tana nan lahiya da duka iyalanta sai wata gaisuwa zuwa ga shehu mustapha caji da dr abdullahi dahiru da abdulkadir sardaunan facebook da dr abdullahi yusuf da matar shetima da yassu na a pretoria kasar afirka ta kudu sai wata gaisuwa zuwa ga fatima aliyu modibo a sokoto road kano da kaltume da mai gidanta turaki da fatan suna nan lahiya ga kuma wata gaisuwa zuwa ga ibrahim kalala da alhaji ya'u dukansu a najeriya ga wata gaisuwa zuwa ga liman malam haru babban gardi gajere ciki da karatu a damagaram da wata gaisuwa zuwa ga Alhaji ɗan gambo mai atamfa a Gumal da Saja Isa a babban mutum da Alhaji Jalla da Hajara da Rabi matan Ibrahim mai sudur a Magarya. Da Hamidu Kalallabuwa a Gudumariya da Tijjani Suleiman a Kwarnaka da Ahmadu dimbirin na Habiba Angon Abu a Magarya da Dogari mai shago a Kwari da Sambo gidan Hardo. a gaba ga wata gaisuwa zuwa ga abdulrahman dangala direba a magarya da haja kwandala a magarya da sarkin kasuwa illo dan gamna a magarya ga dan gaisuwar sashi hausa na amurka zuwa ga masu sauraronmu wato muhammad yahaya darazo tare da muhammad aminu joli sai muhammad sani mustapha da gamji dan nepu a gashuwa sai gaisuwar lawali muhammadu aliyu andu tare da alhassan ibrahim iya da kamala murtala mahuta sai aliyu shu'aibu tare da shafi'u musa sai gaisuwar sani dino udubo a jihar bauchi tare da umar sale kawu sai kuma gaisuwar wato usman habu tare da umar sadiq excellency tare da musa halidu sai indimi mustapha sai kuma gaisuwar aminu muktar tare da ismail usman bakori sai gaisuwar mujahid muktar tare da wato nura mummuni kabuga kanan dabo tare da abdulmalik awal sai gaisuwar abdullahi zakari tare da ibrahim yakubu gazara na fata na faɗi wannan suna daidai sai el husaini muhammad islam tare da umar ibrahim hina tare da solomon ashiru sai ahmed a abdulkadir tare da al'amin abdulkarim sai muhammad abubakar bojude ancau tare da sanusi aminu musa sai awwal umar yahaya bello dukkan ku 'ya'yan shafin abar ya huce ko in ce majalisa abar ya huce na facebook <laughs> da fatan kuna nan lafiya. sai madi eh, ko ba hasa ni da cikin abubuwan zamani mm. kaga daukan murya mm. mutum ya mutu bayana amma za ka ji shi ram ram ram shi ne mm. kaga wayar talho ina washington in na nyamai in kira kuma in ji muryarta ita ce da jirgin sama bututu ne na karye ka shiga ya tashi suna bani mamaki kullum <laughs> kwarai da gaske wato kin san gano cewa mutum yana iya ɗaukan murya ko sauti ya sa a jikin wani abu na ɗaya daga cikin abubuwan da zan ce aka kirkiro da su waɗanda a cikin wannan zamani wato suka yi tasiri sosai kan ilmantar da jama'a da fahimtar da jama'a suka ƙara bunƙasa ilimi zan ce a cikin al'umma sosai hmm. to wani labari za ka bamu halima akwai labarai in kina so akwai wani labari da na gani mm. ko da yake na manta kan labarin amma dai abin da ya faru shine wato wai bal ake yi mm. a kano jihajiya amina babes ne ban tabbatar da gaskiyar wannan labarin mai ita ta faɗa wai bal ake a kano tsakanin yan kano pilas da wata kungiya mm. to shikenan to ana ta kwallo a yi gaba a yi baya a yi gaba sai akwai wani dan kwaya mm. a cikin yan kallo sai ya lura cewa alkalin wasa dai yana neman ya dan musu magudi ne ko wani abu sai ya tashi duk lokacin da aka koro kwallo sai yana sai yana dura ma Alƙalin wasa a shara mm. yana daginsa ai koro yana daginsa yana daginsa shine sai wani duba ya gare cewa shi dai mai zagin dai ba a cikin hankalinsa yake ba <laughs> shine sai ce masa ai baka sani ba ai alƙalin wasan ai baya jin hausa larabci ba larabe ne larabci kawai yake ji eh. shine sai sai mai abin nan shi wannan mai zagin shine sai juya sai fada sai juya wai yana so ya larabci wai mm. sai ya ce wai wai menene <laughs> <laughs> wai wai um, ummiya wa wa abi wa menene yana nema da ya zage shi ne <laughs> da larabci kuma bai iya ba da <laughs> warin baka wani labari inda lokaci mm. wai wani barawo ne malam ireje sata gidan wata tsohuwa mm. bayan ya yi sa'a ya saci akuyar akuyar tsohuwar mm. sai kai kasuwa ya sai da akuyar naira dubu shida sai ya laluba jakarsa domin ya haɗa kuɗin da na aljihunsa ashe ya yi rashin sa'a ya zubar da naira dubu ishirin a gidan tsohuwa hitowar tsohuwa ke da wuya sai ta ga ba akuya amma ga ɗaurin kuɗi tum a ajiye kusa da turkin akuya naira dubu ashirin dubu ashirin shi kuma ya sai da dubu shida kawai tsohuwa ta duka ta ɗauki ta ɗauki kuɗi <laughs> ta ɗauki kuɗi tana taiwa Allah godiya hmm. ba a jima ba kawai sai ga barawon ya dawo gidan sai ya tarar da tsohuwa zaune tana kirga kuɗi malam iro sai barawo ah, eh, eh, sai ya karhin hali ya gaishe ta ta kuma amsa mishi barawon ya ce wallahi kaka akuyar ma dubu shida aka da ita sai tsohuwa ta ce eh haka sha'anin kasuwa yake yau riba gobe haɗuwa <laughs> <laughs> barawa ya bani kenan <laughs> eh barawa ya bani shikenan kuma tsohuwa ba yadda za a yi <laughs> haka ne ka to halima lokaci ya kaji amma za mu rufe da wannan wannan waka ta waka sarki jafaru ah, ina son ta da tsimin wasu ne eh, ka ce yau a yari man zazzau yau kar yana can yana wuri di yana gagar gagar gagar tsimin <laughs> bare bari ya tashi to masu sauraro sai ku gobe da Allah Ubangiji ya nuna mana Bye. kenya gwamnati ta ce tana shirin za ta rufe manyan sansanonin 'yan gudun hijira biyu da suke kasar mataki da zai shafi 'yan gudun hijira kimanin 400 a cikin wata sanarwa da gwamnatin ta fitar jiya juma'a ta ce saboda dalilan tsaro ta yanka shawara cewa tida su kawo karshen karbar 'yan gudun hijira abinda kaɗai sanarwa mai shafi biyun bata ba shine ta fito ta ce an kori 'yan gudun hijirar daga ƙasar duk da haka ta ce gwamnati ta rusa ma'aikatar kula da 'yan gudun hijira a zaman matakin farko na ida wannan nufi nata. rasha ta ce ta tsoma tsoma bakinta ya sa an tsawaita shirin tsagaita wuta da aka cimma da wasu sa'o'i da biyu a birnin aleppo da yaƙi ya daidaita inda fadace-fadace a baya bayan nan tsakanin dakarun gwamnati da 'yan tawa ya halaka kusan mutane 300 kamfanin dillancin labarai na interfax ya ce shirin tsagaita wuta na kwanaki biyu wadda zai kare a safiyar yau asabar agogon syria yanzu sa bakin da rashin ta yi ya sa an fara dashi na wani kwana guda dakarun amurka sun sake koma yamal a wani yunkuri na korar kungiyar alkaida daga birnin mukala mai tashar jiragen ruwa ma'aikatar tsaron amurka ta ce wata karamar tawagar sojojin sun isa yaman kasa da makonni biyu yanzu kuma suna ba da abin da ma'aikatar ta kira taimako ta fuskar samar da bayanan sirri mun lura cikin watanni masu yawa abin tashin hankali na ƙara girma ko ƙarfin ƙungiyar alkaida a yaman in ji kakakin ma'aikatar tsaron ta amurka captain jeff davis Da takaitaccen labaran muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da wani sabon shirin kuma lokacin da za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka. Nisar fili hashin gumel nake cewa mu huta lafiya. Salamu alaikum.